الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد عجلنا له فيها ما نشاء ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء لقاء ربك محرورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا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 amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar asabar daren lahadi yau sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1444 daidai da takwas ga watan hudu shekara ta 2023 wannan kuma har wa yau shine darasinmu na goma sha bakwai a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin ummina hawa'u da ke nan bayan ggss doma a nan garin gombe cikin jihar gombe Fatanmu mu allah manaukakin sarki ya datar da mu da abin da yake so kuma yadda da shi allah ya sa mu cikin waɗanda yake cewa allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana allah ya sa mu cikin wanda za mu ji daidai mai imani da shi kuma ya azurta mu aiki da abin da yake shirya ne a jiya mun tuke ƙarshen aya ta 144 a cikin suratul baqara yau kuma insha Allah ku za mu tashi aya ta 145 ne Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الله سبحانه وتعالى يقول للي تبت inda za ka zoma da waɗanda aka ba su ayoyi walaina kaitan ladina utul kitaba inda za ka zoma waɗanda aka ba su littafi bi kulli ayatin ka zo musu da kowace hujja ma tabi'u qiblataka ba za su taba yadda su bawa wannan qiblar ta Ka'aba wanda muka ɗauke ka daga Baitul Maqdis muka maida da kai muka maida ka zuwa gare ta ba kiyayyan ta su gare ta ba kiyayyan wai ka bar can bane ta dindindinci. da za ka zo da abu ɗari ba za su yadda ba saboda wanda yake ka idan ka faɗa ruwa ma sai ke ta da kura da Allah ce wa ma anta bi tabi'in qiblatahu kuma su ma da dai baka kasance mai bin tasu an qiblan ba wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd matsalar su ba da kai bane kadai hatta su kansu sashin su da sashi bai zanto mai biyayya ga ɗayan sashen ba wala in tabata abu? idan ko har wannan shine sarran su to ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la in tabata an ahwa'ahum lallai idan ka biye ma soye-soyen ransu min ba'di ma ja'aka min al-ilm bayan abin da ya zo maka na daga ilimi ma'anar al'ilm a nan alhaƙo ma'ana min ba'adi ma ja a kamilan haƙi kenan In innaka idan lamina ne? lallai to da daga wannan lokaci ka zama daga cikin azzalimai waɗannan ayoyi da suka sauka ana magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ana nufin al'ummarsa saboda Allah ta'ala ya riga ya san cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai taba bin su ba ya faɗa cewa innaka la'ala innaka la'ala hudan mustaqim Allah ya tabbatar mai da wannan sannan ya faɗa mai inna fatahna laka fathan inna fatahna laka fathan mubina hmm. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الله تعالى أذكر شو ان الآية يا سبتر معنوس الله صلى الله عليه وسلم جاءتك يا شريف بشيء تفرقي بني ريش. to don haka wannan aya sai ta ishara zuwa ga al'ummar da ake nufi da ake so farko mu ɗauka a matsayin shimfiɗa ga wannan aya shine wato mutane wanda ke kira zuwa ga Allah zai tsammaci ɗayan biyu ko ɗayan uku daga duk mutumin da ka kira shi zuwa ga alkhairi zuwa ga shari'a wani zuciyarsa kamar ƙasa ce mai albarka da an ba ta ruwa ta kan karɓa kuma tabbatar da yabanya mai kyau a cikinsa wannan ita ce zuciyar mumini wanda in an tunatar da shi tunatarwa tana masa amfani Allah ce wa zakir fa inna wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin Allah madaukin sarki ce ka tunatar domin tunatarwa tana amfana waɗanda suke masu imani ne su ma'ana ko waɗanda suke ɗaukan wa'azi a duk lokacin da Allah ya umarce su ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce su ko ya hana su to irin waɗannan mutane su ne waɗanda Allah yake nufin su da rahama Allah ya sa ni da ku a cikin su sannan kuma kai mai kiran mutane ga wannan tafarki a lokacin da ka kira mutane kaga sun amsa kira ka umurce su su bi Allah kaga sun bi Allah to kai ne kiran ka sani cewa ba iyawanka bane umurni ne Allah ne ya nufin wasu bayi da su shiryu ta hanyar kalmominka amma ba dan kai din take shiryarwa ba domin Allah ta'ala ce innaka la tahdi إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء Allah Ta'ala ce lallai ba ka shiryar da mutum kawai don kana kai shi sai dai Allah malokacin sarki shi yake shiryar da wanda ya ga dama domin inda a ce soyayya tana sa mutum ya shiryar da matsoyinsa to ai da annabi nuhu matarsa da ɗansa ba za su je gidan wuta ba da annabi lutu alaihi salam da matarsa ita ba ba za su je gidan wuta ba sannan kuma da kiyayya tana tasiri wurin kar mutum ya samu aljanna da asiya matan fir'auna ba za ta samu aljanna dan ta ga magabta iri iri amma da yake shi imani idan ya samu kokon zuciya ya zauna garam to ba mai raba shi da mahaliccinsa shi yasa a lokacin da ake cire ranta ake azabtar da ita sai tana murmushi ta san Allah shine mai rahama ta san duk wanda ya tafi wurin Allah zai da asara sai ta ce rabbi ibn li indaka baita Allahu ya واضرب به عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين هذا كان تبكر عن ذلك kuma ta san cewa an keta alfarmanta amma sanin cewa idan ta dace a wurin Allah duk wannan labari ne za a zo lokacin da an samu inqilabil mawaze. ma'aunin zai juye waɗannan da suke ganin su ne masu alfarma a ban ƙasa suke cutar da ita suke cutar da masu da'awa to za a zo lokacin da kuma su ne abin dariya su ne kaskantarsu saboda daga cikin yadda Allah ta'ala ya siffanta alkiyama tana ɗaga wasu mutanen da a duniya ba ɗauke su a bakin komai ba sannan tana sauke darajar waɗanda ake ganin su su ne masu duniya da Allah ya kira ta da suna khafidatun khafidatun rafi'a tana sauke wanda a duniya ana ganin shi kamar wani amma dai dai Allah idan ko ya ji Allah to yana da duniya mai kyau yana da lahira mai kyau Allah subhanahu wata'ala baya haramta mu mumini lahira dan ya bashi duniya Allah baya yin wannan Allah subhanahu wata'ala yana da aljanna ne ga mai da'a kuma yana haramta ta ne ga mai sako wanda ya bijire ba wai dan duniya ba domin ita duniyan ba ta kai matsayin komai a wurin Allah madaukin sarki ba Allah dai yana ba kowa gurgurda abin da ya so ya jarabe shi da shi kuma da hikima ta sa domin wani yana nan yana sharan masallaci yana sallah a kahun gaba kila ma har ya samu waɗannan kabbar bari na kwana arba'in a bayan liman ba tare da fashi ba tuni Allah ya sa a rubuta sunan shi shi ba ɗan wuta bane shi ba munafiki bane amma bai sani ba arziki ne da sai ya je lahira sannan zai ga haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa malam muhammad nasiruddin albani Allah ya ji kansa da rahama ya ka a cikin silsilar ahadithu sahiha hadisi na 1987 manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk mutumin da ya samu kabbara guda 40 ko na kwana 40 a bayan limani kabbaran harma sanda liman bai ce Allahu akbar yayi kabbaran har ma don tsayi da sallah kai kana bayan shi baka rasa wannan ba har na kwana 40 annabi sallallahu alaihi wa sallam ce kutiba lahu bara'atani wanda ya samu wannan za a rubuta masa barranta kubuta daga abubuwa guda biyu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifas za a kubutar da mutum daga wuta Allah zai ce wane dan wane jikan wane daga yau mala'iku ku sani shaida shi ba dan wuta bane ba shi ba azaban wuta wane dan wane jikan wane ku sani shi ba munafiki bane ya samu kuɓuta daga gare ni wanda kila sanadiyar talauci ne ya samu wannan matsayi da Allah ya ba shi duniya to duniya tun ya fara daukan yan mata yana kai su hotel hotel yana kwanciya da su da Allah kila da wani mashayin jiya ne shi a gidan kulau saboda yana da rauni ta fuskan dukiya sai Allah ya hana shi dukiya wani rauninsa ta mace ce wani rauninsa ta dukiya ne wani rauninsa ta mulki ne daga nan ake zabar gada a bar Allah to sai Allah ya hana ka dan tsira da imaninka shi yasa Allah hakim ne Allah ne hikima ne bai taba yin abin da ba hikima a cikin sa ba to saboda haka nan ka sani idan har ka ga ka kira wasu zuwa ga Allah sun amsa kira to wannan na Allah ne Allah ta'ala shi so su amfana su shirya ta harshen ka babban abin da ake bukata daga wurinka shine ikhlasi shine kai domin Allah ka sani da iyawa ne da matsayi da ilimi ga annabawa can gaba daya baka kai ɗaya daga cikinsu ba amma Allah subhanahu ta'ala bai ba 'ya'yansu ko matansu wannan alfarman ba ina fata mun fahimci wannan to saboda haka nan wannan faɗi da Allah subhanahu wata'ala ya ce inda zaka zo musu da dukkan hujjoji sai wannan ke tabbatar da akwai wanda in za ka dafa naman jikinka ka shi ba zai da kai ba wanda ko ba sifa ce ta mumini ba dan mumini wai majalisin nan ko za a gama shi ko aje mun za kuna hagu da dama alhaji hamza eh shek barka da zuwa Allah ya rayuwa albarka kuma da muna godiya idan haka ai wannan sai kamata ya zo tafsiri kawai da aka to a takeice ‘yan uwa masu albarka wannan aya Allah madaukakin sarki ya ba da labari ne dangane da yahudawa da nasara da wasu da wasu da addini da kuma sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a har kullum idan gaskiya ta bayyana ta tabbata gaskiya ne to haƙuri kawai za ka yi kabita ita ce siffan mutanen kwarai siffan da suka gane gaskiya duk runtsi sai dai su ce rabbana afriga alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin himma dai himma dai akan shari'a ma'ana duk abin da za a yi ma da wuya a yi maka irin na matan fir'auna ta da ya gabata amma yanzu in zan tambaye ku banda ita mu matso nan kusa ina bilal dan rabah yake wani irin azaba ne bilalu bai gani ba wata irin kishiyanta ne ba a yi maka ba saboda imaninsa ina amma dan yasir wanda aka rinka kona shi a wuta kitsan da ke kashe wutar da ake masa azaba ku ce ni da ni suna kan suna jiran jannatin wa nahar mm. bi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir da wanda ya cutar da su da su din duk sun zama tarihi to kai dan baya wannan na nufin cewa kai riko itikam da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da yazo haƙƙinka shine ka faɗa ma mutane gaskiya ta usulubi da za ta gane gaskiyar kake nufinsu da ita ba cin mutunci ba domin tafarkinka na kiran mutane tafarki ne ɗan ilimi tafarki ne ɗan hikima tafarki ne ɗan bi sannan a hankali har a cimma nasara kul hadihi sabili قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله سبحانه وتعالى يا أمتي من الله صلى الله عليه وسلم da ya bayyana ma duniya cewa musulunci ita hanyarsa a wannan gaban za mu fahimci duk da a wadda ka ji ana yin a koye-koye da taƙiyya da wane ne to wannan ba musulunci ba shi musulunci a sarari yake kamar wata ɗan daren sha uku dan Allah ta'ala ce hadihi sabili ma'ana da'awar a fili take ba koyi ake ba duk wani da'awar da za ka ji an ce ku shiga wani wuri a kawo maka album ɗin hotunan mata ka duba za a yi auren mutu'a sati ɗaya ne ka sake ta kar ka karɓi wannan da'awar. idan har mai ita na so ka amsa ce ne da shi ya fito da yarsa ko mahaifiyarsa a fara da ita ba zai yi ba kuma inda shirya ne aida da 'ya'yan shi da matan shi ya fi ka son su shirya fiye da kai me yasa bai yi da su ba sai wani ya nuna akwai karkata da'awar sunna da ce wanda take a sarari da'awa ne da ake ta ala basiratin akan ilimi ba ta daukan hayaniya ba ta daukan zage-zage annabi sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta mumini da cewa shi ba mai zage-zage bane ba ko mai batsa ne da alfasha to wannan kaga gata ne da Allah ya yi ma wannan al'umma shi yasa anan idan ka amsa kira mutane suka amsa to daga Allah ne ubangijinsu ne so su amshi wannan da'awa kai ka amfana da kiran idan ka yi domin Allah sannan kuma na biyu ta yiwu ka kira mutane ba za su amsa ba wannan kuma baya nuna aibin shi wanda ya kira baya nuna gazawarsa ta fuskan gaskiya ko hujjoji shi ma akwai hikimar da Allah ta'ala yake nufi da shi la'alla waɗanda duk kake makwaɗayin shari'ar nan ba su Allah ya nufin za su shiri ba kai ne yake so ya daga darajarka ta harka ta fuskar hakuri dan ya ce inna ma yuwaffa sabiruna inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa sakamakon masu hakuri ana rubanya musu shine ana ba su shi ba tare da kididdiga ba kaga wannan zai zama ko lokaci ma wanda ya da'awa ba amsa ba ladarsa tafi na wanda ya amsa din bisa hikima ta Allah madaukakin sarki to kaga wannan dai duk yana komawa zuwa ga ikhlas sannan abu na biyu karkashin ayar malamai suka ce Allah ta'ala ya tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan shari'a kuma shari'ar nan ta tasa an faɗi haka ne domin mumi koyi da ita dan ya ce wa ma anta bitabi'in qiblatahu Allah ya riga ya sani kai din nan ba za ka bi tafarkin salafata ba kenan duk wanda kuma ke so ya cin maka a cikin al'ummar ka? to ya biyo bayan irin shari'ar naka su riko da ita da duk abin da ka zo da shi su kyala sauye-sauyen rai kamar yadda imam ibn kasir Allah ji kansa da rahama ya ishara zuwa ga wani to kaga wannan ke nuna ashe sunna ita ce jirgin annabi nuhu duk wanda ya hauta ya tsira wanda ya barka kuma to zai yi nadama a lokacin da nadama ba za ka amfane shi don haka yan kwa masu albarka Allah subhanahu ya nuna wannan sannan sai ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ka biye ma wala in tabata abuwa abu idan har za ka biye ma abin da yake na son ransu ne min ba'di ma ja'aka min al-ilm ai bi ma'ana min ba'di ma ja'aka min al-haqq kenan daga abin da ya zo maka na gaskiya wanda shi shine alqur'ani umurtan ka da aka yi ka canza al-qibla inda za a ce kowace rana ka juya ka fuskanci wata al-qibla waɗannan dai makiyan ba za su daina ba kuma Allah ya faɗi dalili a baya ce hasadan min inji an kusa hasada ce daga rayukansu wanda ransu tana da cuta a cikinta kuma hasada daga cikin fitinar ta shine tana daga cikin cututtukan da warke wanda yake da wahala kwarai daga gaske sai dai taimakon Allah cuta ce mai wahalar sha'ani kuma cuta ce zunubi ne wanda dama duk kusan mai yin ta to sai ka tadda yana da wasu zunubai da suka zama mata turaku sannan ta iya tsayuwa a ransa daga cikin zuluban da ke gogoriyo ko in ce dan juma da dan jummai tare da hasada shine ƙarya da wahalan gaske kwarai da gaske ka samu hasadi ko ba makaryaci ba shi yasa duk yanda kake tsammanin salaha nagarta daga wani in ka san yana wani hasada to kai ka tsantsan wurin karban maganganunsa akan wancan din kai tsaye a sauran abubuwa dai ba ka da damuwa amma in dai ta tabbata alamomi sun tabbata cewa akwai hasada a ciki to abu ne mai sauki shedan ya iya musan jan sai sai ga zamiya ya yi masa karya shi yasa Allah ta'ala na ce a yi bincike idan an zo da magana wannan malamai suka ce kamar yadda muka faɗa an faɗi cewan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake magana da shi amma ana nufin al'ummarsa dan Allah ta'ala ya san cewa ba za su taba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba biye musu ba tun kafin ma aya ta zo sun nemi idan mulki a nan sulasulan ke neman a ba wani yanki na mulki ya yi idan mace yake bukata aura masa duk wanda yake so in kaza ne ai masa kaza yace ba a nan magana take ba ku ne yan duniya mu yan lahira ne ma'ana inda za ku sanya rana a hannuna na dama ku sanya wata a hannuna na hagu ba zan daina wannan da'awa ba umarni ne na Allah umarni ne na Allah wato akwai kaskanci da tawaya kwarai da gaske da musulmin da wayansa ya kare a gidan duniya a ce karshen wayansa kana musulmi mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ita ce ta tsole ma mutum ido wannan ci baya ne kwarai da gaske ashe baka ga wani na zagin Allah ba Allah na tara mai duniya kai ka san cewa shi makamashin wuta ne fa bai tuba ba amma an tara masa duniya yanzu da duniyar burgewa ne a tara mishi abin da kaga haka ai imani da aka baka shine karshen al'amari shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa wasallam suke fifita dukkan wani abu da ya shafi addini ya shafi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa wasallam kana samun kusanci da su ne gwargwadon da ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sannan kana nisa da su gwargwadon yadda mutum ya nisa da shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam daga cikin ko inda za mu samu misalai a wannan akwai mus'ab dan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ambasada na farko a musulunci shi annabi sallallahu alaihi fara aika shi ce ji taka wakilce ni a Madina kafin in iso yana da shekaru kasa da 20 kusan hayyabar duniya kaga ashe wannan yana nuna cewa Allah ta'ala san tsarkin zuciyarsa kuma sai da Allah ya bayyana mu duniya tsananin kamfaruwar zuciyarsa da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a ran da ya rasu akan gawarsa sai da Allah ya daukar da aya cikin suratul ahzab Allah ya ce minal mu'minina rijal minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Allah ta'ala ya ce a cikin muminai ko a muminai akwai zarata waɗanda sun gaskata alƙawarin da suka yi ma Allah. Wanda Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya gama karanta wannan aya ya ce minhum mus'ab bin umair daga cikin sa akwai mus'ab ɗan umai to wannan mutsafin yana da ɗan uwa da ake ce da shi abu aziz abu aziz din ɗan uwa mutsaf bin umai asalin sunansa ah, zararraka bin umai ɗan uwan mutsaf ne lokacin da aka yakin badar sai wani daga cikin sahabbai ya kamo shi a matsayin kamammun yaki da mutsaf ɗan umai ya zo zai wuce wansa ne fa ƙoƙarinsa da ya gashi zai ce ah kai ka kamo wannan ya ya ce ce a a'a ka sa hannunka ka sake ɗaure shi sosai mahaifiyarsa tana da kuɗi ina sa ran ba za ta bar shi ba za ta zo ta fanshe shi da kuɗi rike shi da kyau musulunci zai tsara kuɗi ya kalle shi ce ya mutsa ni fa dan uwanka ne sai ya kalli shi sahabin da ya kamo shi sai ce da shi kaga dan uwana nan ba dai kai ba ma'ana imani yana haɗawa kuma yana rabawa dama shine ma'anar la ilaha illallah sai ka kore komai sannan ka tabbatar da Allah kuma kana nuna cewa daga cikin sharuɗanta akwai jawuwa zuwa ga kalmar shahada idan ta ce wane za ka so to baka kallon kabilan shi ko baka kallon matsayin shi ko baka kallon yaren shi baka kallon komai na ɓangaranci, kana kallon wannan kalmar ce da ta haɗa ku to da wannan yasa sai wanda ya tabbatar da asalin abin da ya shafi gaskiyar imani da biyayya ta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan aka ce za kawo kissoshi da za su yi misalai akan wannan da hadisai suna da yawan da la tu'addu wa la tuhsa ba za su kidanyo ba kuma gashi Allah ya sa mu minan mu a yanzu kenan kila za ka sauka Allah ya hada mu da bayan Allah da ya kamata mu ji kalmomi daga gare su a cikin su akwai yayana malamina shugaba dan uwa ni ba ma san me zan ce ba malam musa adam ya rula to ina ganin bai kamata wannan majalisin ya zarce wannan lokacin ba face sai mun ɗiba daga darban da Allah madaukakin sarki ya bashi zan bar musu fili gashi ga shugaba duk da dai ba a min uniform din hizba ba har yau ya kamata ni ma a mun sun san mu yan agaji ne fa bayan an gaji ba ko da dai mun fara zama an gaji tun da ba iya fariji da rawan daji ba amma dai kan tabbas yana cikin ayyukan da muke kauna kuma muke fata ko muke fata alkhairi shine zanto Allah ya sa ka a wani hanyar da kake amfanar da al'umma annabi sallallahu alaihi na cewa khairun nas anfa'uhum linnas a ce an samu irin wannan dogata ne Allah ya zaɓi mutum a ciki da haka shek baka lokaci da wuri ana ya kamata ya zauna babban zai hau <laughs> a shekara insha Allah za mu ba da wuri don mu ji kalmomi in Allah ya yarda ya taimake ba na a ai kai za ka yi ta zikiri a cikin su kara <laughs> lafiya بسم الله الرحمن الرحيم أحمده تعالى وأتبعيه يعني؟ وأشكره وأثني عليه الخير والله وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أكشن يا ديوانا تلتشي <laughs> na zo ne kawo ziyara wa babban malamin mu fadilar shek Umar Shehu Zaria. Galibi idan na tuna shi na tuna da wani ɗan da ya rasu ana kiran shi Malam Ibrahim Shehu. to galibi na kace ce shi, malin shiyar umar zai ce a shi umar baban shi ne shi da shi malin ibrahim sai na rana mushi suna da malin ibrahim alushiyar da yawa sosai shi domin ne farko wanda na fara kiran shi da wannan suna ya kuma ce mu babu wani suna a duniya da yake jin daɗin da kamar wannan suna mala Allah ma yawan rai mai albarka Allah saka da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka shi dai wannan da yake ba ku labari lallai a tsirin yayi Kuma motar su kama da wuta amma gaba ɗin ko ina ya kone a jikin shi wanda gemun shi an zo lokacin da aka yi ta taka zaga shi aka yi aka yi ya cire gemunsa ya ce la Allah na illa bilahiyati kamar yadda malam akwai ne faɗa ya ce ba zai hadu da Allah ba sai da gemun shi ta duba babu abin da ya fi wuta ta su cinyewa a cikin ɗan adam da wani gemu amma haka allah ya shi komai ya kone ba za a iya gani komai da shi ba da gemu shi a fi gani cewa wannan shi ne gawar shi mara shi ba an ɗauki tsawon zamani na yi mafarkin shi wata rana ina fatan Allah ya samu farki ya tabbata ya zama gaskiya. Na haɗu da shi a mafarki ya tabo da takarda yana fuzuwar bai ka'aba. Yana cewa wallahi na rabuta. Na rantse da Ubangijin ka'aba. Ya zo ya rungume ni ina ce masa ya aka tsawon shekaru ban kamar sai yau ya ce a yana gaba ga ubangiji ne amma yau certificate ɗinka ya fito ya samu aljan da yake cewa wallahi na rabauta ne da wani abu da koya ne a makaranta ka koya min wannan abin da shi na tsira a gaban Allah bani mantawa ina kuka tun a cikin mafarkin ina wa man ana har na farka ne ɗan samun ina kuka ina roƙon Allah Allah ya tabbatar wasu da wannan matsayi da to galibi malar soyayyar ta tuntun ne tun ana haɗuwa a shasha har zama an so ma haɗuwa ido kuma ni ba mu taɓa aure da shi da gaya da shi ba sai a kan aikin alkai sai kuma a guraren alkai sai kuma rayuwa ta yi alkhairi ta yi albarka a duk inda muka haɗu yana samun shi yana hidima wa al'umma akwai wasu biruna da ya bani wannan bai kare bai kara mu wani wannan bai kare bai kara mu wani yanzu biruna suna nan suna ajiye sun kare amma in na kalle su ina tuna da mara Allah ya kara wa rayuwa albarka ina tuna haɗuwar mu a aikin makka na ƙarshe da shi a makakin ke na madina na samu ya ja tawaga mai ƙarfi yana tafiya ina ƙoƙarin taba shi ana hana ni na ce oke nan ba shi aro ake ba shi ni kuma za mu yi wasa da muka saba a muna dubu biyu to alhamdulillah rayuwa ta yi albarka jama duk mutumin da ya zama hidima ya ma addini ya gode wa Allah domin zaɓen shi Allah ya yawa za ka samu mutane suna hidima amma sai ka samu ba wa addini suke wa hidima ba akwai lokacin da na same shi yana nuna mu kanta a kamar shi ya ce wallahi wannan ya same su ne saboda ƙoƙarin auna gurare da jama'a za su samu su samu abincin da za su ci yana kaiwa yana komowa idan na kalli rayuwar shi ni dai na burge ni kuma ina fata Allah maɗaukin sarki ya ɗauki rayukanmu a kan wannan tuma kuma ƙarshen ya fi farkon kyawu kullum gaba ya ƙara kyautatuwa saboda yadda ba yake domin kullum bawa yana gaba shekaru suna karewa rauni yana shigowa amma duk lokacin da ka ga Allah ya yadda ya yi aiki da kai to kama wa Allah sarki ba mu da abun da za mu biya ma da mu garin gobe sama da muhimman masa addu'a ni har yanzu ina jin kaman ba wanda yake ba <laughs> sai ina ganin kaman a mafarki ne domin ɗauko shi daga inda aka ɗauko shi wallahi la'abin bartan da yake da, Allah kaɗai ya sani sai waɗanda suke tare da shi yanzu suna amfana da shi shi kan shi bai san amfana da suke da shi ba sai da baya nan ɗin in ya koma za zai gane ashe hasuwa ne da yawa na kan faɗa kuma zan mai akwai waɗanda wa ne alal abu amintattun Allah ne a bankasa ko sun yi wani aiki ma mutane ko ba su yi ba zaman su kawai a bankasa su ne ma al'umma da addinin hidima wallahi kariya cewa wa addinin da suna mun ga haka kuma mun shaida haka ai ga shi nan dalilin waye zai zamo wani abu ya gudana ba a ɗauko maka wani matsala wanda ma da albani bai magana a kanta ba ko malam ja'far bai magana a kanta ba waɗanda yanzu ba sa duniya amma ana cin boriyar abubuwan da suke wai haƙuri malam ya ce ban sauyin cika ku da surutu ko magana ba na je zo ziyara ne kuma saboda soyayya garin su da aminci kullum Allah ne da kullum sai na tambaye su ya labarin ma. ne da ciki abinci kaza abinci kaza fa a je a san me ake ciki domin na san shi da haɗe abubuwa da shi ne abubuwa haka ne duk kaiwa da komowa zai ya fuskar tsaye gwada maka yana cikin kunci ko yana cikin kunci ina roƙa maka malam Allah ya ƙara haska ka fuskar ka musamman in kiyama ta tashi kuma da hasken da take da ita a yau Allah ya rasu bayan maka maka ya sanya albarka cikin zuriyarka ya sa su ɗauko irin wannan turba taka yadda ka sa su a jika su gane cewa lallai kana yin haka ne don su kwaikwaya daga irin rayuwarka da ɗabi'unka Allah ya sa yi lafiya gama lafiya abin da muke nema Allah ya ba mu wanda muke neman tsari ko muke tsoro Allah ya mana fitin da shi ya cika ce da wata aya na mai wasu sabiru na ajiyar da ya yi sa Allah Allah ya daɗa maka haƙurin zama a cikin kai haƙuri kai haƙuri kai haƙuri zo mu zauna zo mu saba ina ran bakin yan uwa da muke tare da su ya da gobe don cewa duk abin da muka yi maka na kuskure ko abin da ka gani na usuri ganin dan adam dole sai ka same shi da gazawa amma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba ka haƙurin gazawa inda muka gaza inda muka yi daidai kuma Allah ya tara mu da mu da kai duk cikin lada wallahi kana mu kuma muna sauka Allah Wannan ita ce babbar sako da zan iya isarwa ba don na faɗanta ba kawai don ka gane kowa da muke tare da ita ma'alin na fi ka illa kai Allah madaukakin sarki ya da aibubukan baki ɗaya ya ci gaba da bayyana alkhairinmu sannan kuma Allah madaukakin sarki ya fi yabawa game da aiki da ake yi Allah madaukakin sarki ya sanya aljanna firdaus su zama makoma a gare mu mu haƙuri da juna هذا بالله التوفيق فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله mala ya ce gabatar da kwamandan hizba a rabi sai ka magana a iyaka sai ka zo ka yi magana sai ka magana ban san ka wajen ɗan tona ba ma rabi gaskiya na ɗaya daga cikin du'a wanda wannan da'awar da kuka muke da shi aka fara shi da shi aka initiating tun ana zuwa ana shan kuru ne da ƙarago ƙarago shi ne matsayin ɗan abin da za a tauna kuru kuma shi ne ma'iru to da shi aka ɗauko wannan da'awa da kuke ganin ta ta suna da take ta kai da ake kiranta ma'ana kama a ce manhaji na salafiyya da shi muke yi Allah dai ya sa shi dama ya kashi ɗan kasuwa ne kuma a harkar ya jide ne na san shi kuma har yanzu ban yi tsammani ya yi ɗan lamba ɗakiya ba ta ba da shi muka gina komai sannan kuma da shi ake yin komai har yanzu da ya zane ta yuti mai yasha wannan Allah ne ba kowa Allah ke ba wa sai wanda ya so ina tuna sharin da aka yi ta mana wurin gayyato su da jafar duk da shi aka yi ta mana da kuma gayyato su da albani kusan 1996-97 waɗannan lokutan mun gayyato su nan gari amma abinda za mu ce da su ɗin mun muke zuwa mu <laughs> a yi tagadar-tagadar a nemo yadda za a yi ba ya tarin da ba wani wa ya ce ja a yace musa adam da albarkashi wala dole ta shirye shi ganin albani ta yanki kafa bandanci ta yi nusu sa'a to haka ake da kira mu salam masu ce salam kalli dai kamar kudin tsamiya da haka ake ta abubuwa alhamdulillah ya yi nuna wa na amma ana kan aikin halin ba a bari ba tukun gode wa Allah mara biyu umarni ne ka zo wani abu sannan kuma ka ka isar da abin da yake cikin zuciyar ka ne karka da kuma zan ba ka wannan kujerar ka dauka zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi eh, wa amma dai yanzu shi ya ni kuma mun tashi daga nan kuma na a kan masu takuri da haka ne ta karfin shi ma ban ba shi wannan a wannan don dalili ba rabi bismillah to dai bi wannan sharuna Assalamu alaikum wa الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله هنا بدي أقول الله جزاه من عبدي الله بدي يا كان بدي نسعى كون بالحقيقة بدي أقول من دي ما لم يكن سكيما دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين الله بدي أقول من domin da hakika wannan kujera ta da ni kuma ah, saboda haka umarni nasu na gidan zauna a wannan kujerar kuma yi ba abin da zai yi a ce a kun a wannan lokaci sai da yi ba waɗannan malamai dama addu'a ah, kafin da wasu addu'a wa'annan malamai mu dai ba ka da zamu ce musu sai dai an ya kara rayuwar su albarka malam shehu zaria kuma shehu zaria kafin Allah ya kawo shi wannan gari ya zo ya zauna don gabatar da tafsirin alƙur'ani da girma a wannan masallaci a wannan cikin gari zamu gobe na san al'ummar garin gobe a ganin da masu ba ba su ba domin duk sana Allah ya kawo wani dalili ya sa shugaban cikin garin sai ya nemi malamin malam musa malam musa kuma sai ya ne ya zo na sai ya yi wani abu da ne zai ke cewa ban san wani masallaci da ya fi ziyarta ba irin majalisun malam musa bayan nan karatuttukan malam ba yi ba ne a bangaren abin da ya shafi kafafen sada da ya da da zamani da kuma gidajen talabishin irin na suna tv da afirka tv su misal da sauransu malam kullum a cikin wannan girma ake kamar yadda ku ga shi ma malamin mu a nan kullum a cikin wannan girma ake Allah ya kara musu alheri Allah ya kara wa shi albarka Allah wani ya kara wa shi albarka Allah ya kara dakatar da su akan daidai cikin ayyukan da suke da yau addinin hidima kuma Allah wani ya karba su mu a matsayin mu na ɗalibai kalma ɗaya da su in ja hankali na da ku da ma wanda yake sauraro na wallahi da zanto masu da'a da ladabi da girma malamin da muke tare da su da'a da ladabi da girma malamin da muke tare da su kuma malaman nan ba waɗanda kaɗai muke rayuwa da su a cikin garin kare ba duk inda malamin suna yake yanzu a cikin najeriya ba a koye ke ba ba a koye ke ba idan har akwai alaƙa na ta ɗalibai suna da alaƙa suna ƙoƙarin su zama alaƙa a kan musu da wannan malamai ta hanyar sada zumunta ana kiran juna ana gaisuwa kuma ana neman wasu fatoyi da sauransu amma akwai rashin ɗa da rashin ladabi da rashin girman malaman da zamani ku shaida ne da irin abubuwan da ke faruwa a kan kafafen yada ake samu. ba da yawa daga cikin matasan mu kuma wallahi ba ta da tarbiyya da suke ganin kima da martaba da darajar da Allah iya malaman da suke rayuwa su malaman da su suke amfanar da mu a dukkan al'amuran da shafi addini da rayuwa su koya maka addini su koya maka kasuwanci su koya maka aikin gwamnati su koya maka sana'a su koya maka yadda za ka zama da iyalanka su koya maka yadda za ka yi suna su koya maka yadda za ka yi komai zai lalata da kwatanka amma kuma kuskure ake nema na malami ya yi yau a ce an dinga yada shi ana samun jama'a kan shi kuskure ba malamai suke bibiyar da malami ya ci kuskure wannan ba karamin fitina ba ba karamin bala'i bane a cikin al'umma to musuwar Allah musuwar Allah in har ka san ba za ka iya ɗaukar wasu kalmomi marasa kyau ka ji mahaifinka da ya ke da ji ba wallahi malaman da suke rayuwa a yanzu sun fi iyayen namu da suke tada su da rayuwa amma suna abin da ba ma iya girma masu ba ma iya kare mutuncin su ba ma iya kare haƙƙin su a lokacin da wata kamata yin mu zarto duk inda muke a duk inda muka samu kanmu martabar malamin ahal sunna dukkan da yake wallahi in ka ji wani yayi magana ka san kana da abin da za ka ce don ka kare mutuncin su da ayyuka masu cikin banza mun muke ga mu muke bibiyar mu ka kula su mu muke bibiyar mu ka tattaro wasu al'amura waɗanda za su zanto wai yau malami ya zama shi ne abin da za a ringa yaɗawa ana mai sharri ana shari'a shari ana canja shari da aka asa kan musu Allah ya shirya da mu da matasan mu gaba Allah ya shirya da mu da matasan mu gaba masu ilimi da mu a nan Allah ya shirya su mu kuma Allah kara mun shirya wa ana malamai mu Allah ya musallar Allah musa a da gula Allah ya kara rayuwar ka idan a rayuwa a rayuwa ba ga gama da malaka su yawanci da shi wajen abin da ya shafi ilimi da ainihin tarbiyya da ɗora mutum a kan layi na rayuwa irmanin su abin duk gwamnati duk gwamnati don duk haɗuwar da zan yi da shi imma ni zan je da buƙata ta in je gurinsa imma a wani guri ya zo kamar da na zo ya zo da muhallu sai ma da ya kan kalmar da zai gaya min da amfani a rayuwa ta ko a addini kuma ba babu wani malami ni bidiyo da sani wani kullum a zahiri da kuma da to da ke a kore yake mun addu'a ta ganin ci gaba ta alheri a rayuwa ta Allah ba da musalan nan to da kana kaddara shi iya kaddara Allah kai ne da kaddara ta rayuwa Allah ka kama sa amin Allah ya raba shi da kan sa amin Allah ya musu ya samu barka amin duk inda da mu suke na suna Allah ubangiji ya kara ya wasu albarka Allah ya kare musu mutuncin su duk wanda suke bibiyar su ga ainihin wasu kada gadawar wasu, Allah a sa su a gadawar wasu Allah ka kare da mutuncin su ka kare musu iyalan su ka kare musu ilimin su ka kare musu addinin su Allah duk abin da zai zato zai tsaro mutuncin su Allah ka kare musu ya Allah ka ɗaure rayuwar wa'annan bayan Allah a cikin mu ci gaba da amfani da su wa'anda suka sanadin zuwa malami kuma shaidu zariya zuwa wannan gari Allah ya kasa mishi alkhairi wallahi ba kayan kusan kullum yana da wani karatu malam a rediyo kullum yana da wasu karatu da yake kawo a rediyo ba karamin alkhairi gari Allah ya kawo a cikin wannan gari na Allah ya kasa wanda suka sanadin zuwa wannan gari na Allah ya musu da alkhairi ma'ana Allah ya kawo wannan ayyuka da ke yi shi wannan shi ne mu madadin ni a yi mun afuwa a yi mun afuwa malam na cika umarni Allah ka kada Allah ya saka da shugaba wa alaikum wa biyar da aljanna To, alhamdulillah, wannan ita ce dama ‘yan wantakar ta addini ta gaske. Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu taron annabawa dukan mu ƴaƴan mutum ɗaya ne amma uwar mu ce kawai ba ɗaya ba na abin da ya bambanta mu shari'o'i ne kawai to haka su ma masu da'awa suke ko da yaushe saboda kan haɗu da mutum ma ɗaya kuke wallahi za ka ji Allah ya sa shi a ranka daga cikin abin da na sani kuma na san 'yan uwa da ke Kaduna yanzu haka suna biye da mu a live streaming na tabbata don suna bin duk abin da muke kuma za su yi shaida da lafiya magana da kun ji su wallahi wallahi malam Musa Adam mai hula tun kan maɗi da shi Allah ya jarabe mu da sashi shi wallahi al'azim tun farkon fitowar sunna TV fara ganin karatun sai da muka yi mitirin da ka fara ganin karatun shi na farko akwai dan wa malam Ibrahim Muhammad Imam na san ji za su tuna wannan kuma suna ji abu ɗaya zan faɗa da rufe da shi malam Musa kowa na hasibuhu wallahu hasibu wa la nuzaki ala Allah ahada wani ta shi da'awar mu ta sunna ko amma kuma akwai ajilu bushral mu'min gaskiya a gwande ko riga kun san sa kuma kun san shi ba ni zan faɗa muku wane ne shi dan ni ziyara na kawo amma dai ina son gaya muku kar ku ga zai zauna mai ba'a mai wasa ya kokare ne kaza wannan duk kun riga kun san malam da wannan amma wallahi al'azim ina rantsuwa da Allah ina son gaya muku matsayin shi a raina da gaza matsayin ku ba ga ɗansa wallahi al'azim yana da wannan daraja a raina dan da yau zan fahimci wani abu da ran shi zai so to in dubban da za ku taru wallahi ba zan yi na rantsi da Allah ba zan yi kuma na san shi ma zai iya mu wannan shaidan amma dai muna gode mu Allah da ya azurta mu da irinsu a cikin mu ko muna roƙon Allah ya tsawaita mana rayuwar shi Allah ya tsawaita mana rayuwar shi ya Allah abin da kake fitarwa na tsatso a cikin salihan bayanka na kwarai Allah ka fitar a cikin zuriyarsa Allah ran haɗuwanka da shi Allah ka sa abin da zai ji a ka shine salamun alaikum bima sabartu inna hada kana lakum jaza'an wa kana sha'ikum mashkura wannan addu'a mu ce ga dukkan malaman sunna gaba daya mun keɓance shi gare shi dan shi yana nan halarce tare da mu amma dukkan yan uwanmu a da'awa da iyayenmu ma da suke cikin wannan gari Dan ko da mun harfi mun ziyarci professor tahir inuwa mun je an sa mana albarka shi ma muna godiya da su malam da koro duka addu'o'i mun gode Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara ma rayuwa albarka Allah ya yawaita mana irin ku ya ja numfashin ku to wannan shine ƴan uwa musulmi ni amma ke so da rufe da shi ɗaya ne wallahi akwai tashin hankali da ka kalli malaman sunna saboda ana gaya masa tun mutum yana da bakin gemu ta fara fari an waye gari fari yarin jayi baki da kake tsammani bango ne da ba ka sanin darajar shi da ba ka da shi wallahi ba ka sanin dukan ba ta ruwa sai an yi daga fitirar da ka shafa ta gaba to ina kira gare mu abinda ka shafa da a baya don Allah a tashi a yi karatu don girman Allah a tashi a yi karatu kar a yi lalaci ilimi shi ne karshen arzikin da Allah zai ba dan adam kuma ilimin na ayi shi domin Allah kuma ya kokarin aiki da shi iya daidai gwargwado da wannan ne Allah ke tausaya ma al'umma saboda za su zanto masu biyayya a gare shi ina ganin waɗannan su ne 'yan kalmomi da ne nake da su a takaice insha Allah ta'ala saura abu kuma dai menene Allah ya kai mu lokaci za a ji daga wurin shi ɗin? Allah ya saka mana da alkhairi Allah kuma ya mai da kowa gidansa lafiya Allah ya sa mana a cikin mizanin ayyukanmu na kwarai dan uwa da malam ya faɗa mana a cikin manganinsa wanda Allah ya amshi rayuwarsa a yi mafarkinsa muna roƙon Allah tabbatar mishi mafi alkhairin abin da aka gaishe da shi Allah ya ta masa littafin ta Allah ya sa kabarin sa zan fu tausayi ne daga cikin tausayin aljanna idan ta mu ta zo mu Allah ka tausaya mana kai mana irin wannan gata don tsarkin sunayen ka kalla kuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah ko Allah ya da